assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau yau uku ko hudu uku to yau uku ga jamadal akhir hijirar annabi sallallahu alaihi sallama shekara 434 wanda ya daidai da sha hudu ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah tabaraka allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an kasa ba muna karatu ne cikin littafin riyadus salihin muna cikin kitabul umuril manhi anha al'amurra waɗanda an kai hani daga gare su jiya mun yi bayani dangane da haramcin annamimanci shine cirantar magana ta wasu a kai ma wasu da nufin sa barna tsakaninsu ko to sannan kuma mun yi babi mai bayanin hani dangane da ɗaukar magana maganganun mutane zuwa ga shugabanni in dai ba da wata lalura wadda yake halattacciya ba amma don ka kai kawai don ka haddasa barna tsakanin shugabannin da waɗanda za ka ɗaukar magana su to wannan haramun ne don nau'i ne na annamimanci mun faru bayani dangane da babi mai bayani game da zargin mai fuska biyu wane ne mai fuska biyu Shi shine annamimi alladhi ya ci ha'ula ibe wajahin wa ha'ula ibe wajahin to mun faru bayani dangane da babin mun karanta ayar da malamin ya kawo da hadisi guda ba mu da fassara shi ba lokaci yayi don haka yau nan za mu tashi insha Allah babu zammi zilwa jihain babi mai bayani game da zargin mai fuska biyu wane ne mai fuska biyu nice muku taro shi adda fuska biyu kun san taro taron dauri wanda ake kashe kudi taro shi adda fuska biyu to taro zargin taro amma nan ba taro na kuɗi ba taro na mutane wane ne taro daga cikin mutane shine annamimi wanda sai ya ta inda waɗancan ya nuna musu yana tare da su ya dawo inda waɗannan su ma ya nuna musu abokan kila adawar waɗancan ne bayan ya zo ya ce ma waɗancan yana tare da su sannan ya dawo inda abokan adawar su kuma su ma ya nuna musu yana tare da su kaga yana tare da kowa kenan wannan yana daga cikin siffofin da Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta munafukai da su kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un munafukai in sun ka hadu da mu'minnai sai su ce mun yi imani ai muna tare da ku mu ma mu'minnan ne amma in sun ka keɓanta zuwa ga miyagun malaman su ne shayaɗinu miyagun malaman su malaman yahudu kenan sun su ce mu su ma suna tare da su sun su ce a to ai mun gane ku tare da musulmi jiya sun su ce ai tare da kun ka gane mu da musulmi izgili ne kawai muke yi musu amma ga hakikani muna tare da ku kaga sun zan da fuska biyu kenan suna tare da in suna cikin musulmi suna tare da musulmi in sun hukuma inda yahudu suna tare da yahudu to cikin wayan za mu sa su cikin yahudawa za mu sa su to su ne zargin mai fuska biyu annamimi kenan wanda ke tafiya inda waɗannan ya nuna musu yana tare da su in ya koma inda waɗancan abokan adawar waɗannan su ma ya nuna musu yana tare da su Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita in nace muku akan wa wannan ayar ta sauko da sauran ayoyin da ke kama da ita gawa za ku cewa sai ku ce ta sauko ne game da ɗu'uma dan ubairik ko in kun ka ce haka nan ko sai in yi muku raddi daga kausan murya wannan kissar da malaman tafsiri ke kawowa ta ɗu'uma ɗan uba ya riƙe cewa ɗu'uma ya yi sata shi asab ‘yan uwa ne sun kai ƙoƙarin rufa-rufa an ka ta inda manzon Allah shi ma manzon Allah ya so ya goya musu baya game da rufa-rufan da sun ka shirya sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin malamai sun yi suka game da wannan kissa da kakkausan murya kissar ta kowane bangare bata inganta ba na fatar kun fahimta don haka ku baccewa an saukar da waɗannan ayoyin ne akan ɗoma a Allah ya saukar ne domin ya yi tsawata ga waɗanda ke ƙoƙarin ga gaskiya amma su yi ƙoƙari su sa wani abu su lullube ta ina fatar kun fahimta a goya ma abin da ba gaskiya ba baya bayan an san ga abin da yake gaskiya duk abin da yake gaskiya kowa ta shafa a tabbatar da shi rashin gaskiya kuma kowa ta shafa kuma ka ce abu kaza rashin gaskiya ne mai ya tuban mu Allah wannan shi abin da wannan kissar ke karantarwa amma keɓance ta ga wani sahabi da ake kira du'uma wannan tsakan da Allah bai inganta ba ko shekaran jiya naji wani malami yana wa'azi ya kawo ta ya kawo kissar du'uma bai san da cewa kissar maudu'iya ce kiran ƙarya ne kawai to ma'anar aya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce yastaghfuna minan nasi suna kokarin boye ma mutane wala yastaghfuna lahi, amma ba su ya boye ma Allah in kun boye ma mutane kuna ya boye ma Allah ba ku ya boye ma Allah to ai in ma boyo ne Allah ya kamata a boye ma domin mutum kaddara ko laifinka ya tabbata me ka iya ma yana da wata ko aljanna to amma Allah tabaraka wa ta'ala in laifi ya tabbata in ba ya gafarta maka ba yana da wutar da zai saka don haka yan boyo ne Allah tabaraka wa ta'ala kamata a boye ma ba mutane ba shi kuma Allah ba ya boye mai to tunda ba a iya boye ma Allah ashe a batta haka nan iyaka in laifi ya tabbata a yi nasiha cewa a gyara ya yi a kokarin rufa rufa shi abinda wannan kisar ke waɗannan ayoyin ke karantarwa kada a yi rufa rufa a bayyanar da gaskiya iyaka in hatta tabbata an yi laifi to a yi kokari a jawo hankalin wanda ya laifi ya tuba ma Allah kofar tuba ba tana nan buɗe ba to rufa rufan mi za a yi kuma bayan laifin ya tabbata rufa rufan da za mu yi mu taushe laifin ita ma laifi na kaga laifin yanzu ya zama muna biyu maimakon haka na a cewa ne abinda zai sa mai mai rufa rufa ba don tarin mu da shi ba to in an kai rufa rufa ai ba a taimake shi ba tunda in mun yi rufa rufa kamar yadda ayat da ke bi mu wannan ke cewa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila to in kun yi rufa in kun yi musu rufa rufa nan cikin rayuwar duniya an yi rufa rufa an taushe gaskiyat ko wa zai yi musu rufa rufa gobe kiyama ya hana a hukunta su wurin Allah An manya kuna alaihim wakila ko kowa zai zama wakilin su ba zai yi musu lawai gobe kiyama in ka taurin Allah in dai baka iya kare shi gaban Allah ka bari nan ne ga a tabbatar mai da laifi nai a neme shi ya tuba ma Allah sai Allah ya yafe mai kaga shikenan an yi kulozin wannan chapter yafe ayi rufa rufa ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce yastaghfuna minan nas suna kokarin boye ma mutane wala yastaghfuna minallahi suna kokarin boye ma mutane abinda sun kai kenan na laifi ko wala yastaghfuna min Allah amma ba su iya boye ma Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su da ilimin sa duk abin da an ka aikata ko ina ka shiga in cikin ramin kiyashi ka shiga ka aikata bisa ga ilimin Allah ka aikata shi iz yubayituna lokacin da suke shirya ma la yarda min alqawli abinda Allah bai yarda da shi ba na magana nace muku a tabiyiti malamai sun ce tadbirul amri laylan shine at-tabit shirya al'amari cikin dare da daddare a tsaye a zauna a kitsa wani abu shine tabiti idh yubayyituna lokacin da suke shiryawa cikin dare suke shirya ma la yarda abinda Allah bai yarda da shi ba min alqawli na magana da daddare dan uwansu yayi laifi ni ban ce duuma ba dan uwansu yayi laifi sai an ka zauna da daddare an ka shirya ya ya kamata a fuskancin lamarin sun ka shirya tsab sun ka kitsa abin da za su cewa gobe da safe kafin su tafi su faɗi abin da za su faɗi sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin kaga Allah ya musu rigaye sai Allah ya ce wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya zama mai gewayewa da ilimi game da abin da suke aikatawa abin da sun ka aikata na laifi Allah ya sani shirin da sun kai kuma a yi rufa-rufa a kare mai laifin kuma Allah ya sani duk abin da mutane sun ka aikata Allah ya sani ashe kenan babu mafita daga Allah la malja wa la manja min Allah illa ilaihi babu mafita daga Allah illa a koma ma Allah kawai shin ba laifi ya tabbata ba ga dan uwanmu to kai dan uwan tun da kayi laifi ka tubar ma Allah Allah mai inna Allah kana gafuran rahima Allah mai karɓar eh, tuba mai inna allaha kana tawwaban hakima Allah ya zama mai karɓar tuwa ko mai hikima wani wuri ya kira kai ne mai gafara mai rahama to tun da Allah ya tabbata mai gafara mai rahama mai jin ƙayi sai mu neme shi ya tuba ma Allah Shi kenan, kaga an futa duniya da lahira babu sauran wani aibi amma in an kai rufa rufa rufa rufa fa bata kusa da aibi Kara shi ɗaya za ta yi don komi ta daɗe rufa rufa ɗin nan kuma sai ta buɗe kaga in ta buɗe yanzu ayyuba sun zan biyu ga aibin da an kai tun da farko sannan ga laifin rufa-rufar da an kai don haka kada ku zan 'yan rufa-rufa ya ku bayan Allah duk inda gaskiya take a tabbatar da ita in dan uwanka ne abinda a 'yan uwantaka ko in masoyanka ne abinda a soyayya shine in ka tabbatar da yayi laifi to ka neme shi ya tuban mu Allah in ya tuban mu Allah shi shikenan an futa duniya da lahira ba a saki da wannan magana ina fatar kun fahimta Allah ya shirya da mu wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu tajiduna nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faquhu wa tajiduna khiyaran nas shani ashaddahum karahiyatallah wa sharran nas dhal wajhain alladhi yati ha'ula'i wa ha'ula'i bi muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ta dunan nasa ma'adina kuna samun mutane ma'adinai ma'adanai shine ramin ku za waɗanda ake gina zinari da azurfa da duk abubuwan da ake ginowa cikin ƙasa ‘yan an ka zo cikin rame guda ake gino su a ramu daban-daban ake gino to yadda kun ka san ma'adanai ba wuri guda suke tarshe ba daban-daban suke haka warwace sai an zo a gina na a gina na a gina na a gina can ko madalla to haka mutane suke ƙabilu ne asal nasaba ce daban-daban ina fatar kun fahimta za ku samu mutane ƙabilu daban-daban kowa da ƙabila su da yake jinginuwa zuwa gare ta yake alfahari da ita kamar yadda wata rana sahabbai an zo ana alfahari wannan yana alfahari ni dan kabilar qais ne wannan yana alfahari ni dan kabilar bani tamim ne kowa da yana alfahari da kabilarsu ha an kai ga salmanul farisi sai ya ce abil islam la abali sawahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimin ni babana shine musulunci wanga yana alfahari da uba ne wancan nayi da kaka ne wancan nayi da kabilarsu yace to ni ubana musulunci shi ya ubana ban da wani uba ban da musulunci in mutane sun yi alfahari da ƙabilun ƙayas da ƙabilun tamim ni ina alfahari ne da musulunci da su da shi wai alfahari da abin da ya kamata ya alfahari da shi shiya ba abin da ya kamata a kai alfahari da shi illa addini domin shi a girma wurin Allah inna akramakum inda Allah atqakum mafi daraja ko Allah shine mafi tsoron Allah ku amma dan wane ko jikan wane ko ɗan kabila kaza wannan in babu aikin alkhairi ba su fitar da kai kamar yadda hadisi na qudsi ya tabbatar man man nasab man abda amaluhu lam yusri bihi nasabuhu hadisi ne na qudsi Allah ya ce duk wanda aikinsa na alkhairi ya jinkirtar da shi to nasaba ta yi cewa ɗan ƙabila kaza ne ko jikan wane ne ko ɗan wane wannan ba za ta sa ya ƙara ba gaba ma'ana ba za ta sa ya ci nasara ba don haka ba alfahari da uba ko kaka ko ƙabila ko nasaba ana alfahari ne da addini Allah shi gyara mana addininmu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tajiduna nasa ma'adina kuna samun mutane ma'adinai ma'ana kabilu daban-daban da kowannen su yake jinginuwa gare ki alfahari da ita sai annabi ya ce khiyaruhum fil jahiliya zababbin su cikin sadda ake cikin jahiliya kafin a musulunta khiyaruhum fil islam shine su ne zababbin su cikin musulunci ya ku in sun fahimci addini kasan Hausa suna cewa ko gidan giya akwai na kwarai mai yadda madama na fatar kun fahimta to shine ko zamanin jahiliya kafin bayyanar musulunci akwai wasu mutane waɗanda Allah yawa tarbiyya tashi tarbiyya ce ta Allah tun wurin halitta fidratan lahi latifa tsarar nasa alaiha tun wurin halitta Allah ya halicci zukatansu shirgida badar da ake yi na jahiliya ba ta ba su shawa sannan babu wata shari'a ba aiko annai muhammadu ba kaga ashe kenan tarbiyya ce ta Allah giyar da ake sha garin makka ba ta ba su shawa da ɗaya ba su sha giya ba zinaci zinacin da 'yan jahiliya ke yi ba dama bai sha su sun ɗauki zina tun da mutunci tun zamanin jahiliya fa ƙaryar da ake yi da yakin da ake da zalunci zaluncin da ake wa juna wannan duk bai ba su shawa to kaga irin waɗannan ba su ne khiyarun nasi ba tun ana cikin jahiliya to in Allah ya kaddar sun ka karbi musulunci ko cikin musulunci irin su zaka iskan ma kuma su za su zama khayarun nasu fil islami na fatar kun fahimta don haka ya ku jama'a musulunci shi ɗai ƙashin kai ne abin gundun buli ne babu halaye na kirki bai biyan bukata dole sai an haɗa musulunci kuma da ɗabi'u na musulunci ina fatar kun fahimta shi an ma'anar hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna ma iftu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne kawai don in cika kyawawan ɗabi'u duk gaba ɗayan musulunci abinda musulunci ya zo da shi yana cikin makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u don haka mu yi ƙoƙari mu gyara ɗabi'unmu ya ko musulmi Allah ya gyara mana ɗabi'un mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaruhum fil jahiliya zababbin su su mutane sadda ake cikin jahiliya khiyaruhum fil islam su ne zababbun su in an shiga musulunci idza faqahu in sun fahimci addini ai idza saru fuqaha in sun zamo masu fahimta da me ake fahimtar addini zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da kuma sunnar annabi lokacin na waɗannan littafai na fiqh duk babu su ashe kenan wannan ke nuna mana lahalari da qawaidi ba su ne littafin fiqh ɗaya ba a'a alqur'ani shine littafin fiqh na farko da sunnonin annabi hadisai da tattare da eh, sunnonin annabi su ne littafin fiƙihu na biyu sannan maganganun sahabbai sannan na tabi'una sannan na tabi'u tabi'ina sannan ka kawo waɗannan littafan waɗannan littafan su ne littafin fiƙihu na ƙarshe amma yau wani in ana maganar fiƙihu bai sa wani abu in bancin lahalari da kawaidi da ishmawi da ziya da riza da askari da muhtasa shikenan fiƙihu ne ya ƙare ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu annabi ya ce wa tajiduna khiyaran nasi kuma za ku samu zaɓaɓɓun mutane fi hadha sha'ani ga wannan sha'ani Wani sha'ani eh shugabanci ba musulunci ba al'amarin shugabanci za ku samu waɗanda za su zama zaɓaɓɓun mutane ga shugabantar mutane su ne ashaddahun karahiyatan lahu masu tsananta kyama gare shi wanda ba da son rai ne ba an ka jawo shi an ka bashi shugabanci yana munki munki yayi wa da ya kai a ɗauke mai mutane na tilasta mai to iri ne insha Allahu ta'ala in an ka bashi in ya yadda ya karbi shugabancin nan zai zan shugaba na gari amma duk yan zuzzogiro da masu nuna kwaɗayi balle masu zuwa da tsafe-tsafe da kamun ƙafa da komi a bashi shugabanci to 'yan an ka bashi ba shugaban ƙwarai ba ne zalunci zai yi gobe kuna jin wani abu ya ɓace kuna jin an ce an kawo su kuɗi ba a sa su cikin akawun ɗin ƙungiya ba ina fatar kun fahimta shi an ma'anar wannan magana ta annabi Wata ji duna khiyaran nasi kuma kuna samun zaɓaɓɓun mutane fi da shani ga wannan sha'ani na shugabanci shaddahun karahiyatallah masu tsananta su ne masu tsananta kyama gare shi waɗanda na fi kowa ƙin shugabanci to ɗan an ka jawo irin su an ka ba shugabanci to za su zama shugabanni na gari amma duk wanda kun ka ga makwaɗaici ne sun ya kai a bayi shugabanci ɗan son girma to ɗan an ka ba shi iyakan mugun zalume shi shi yasa mun yau baya ai in kuna tunowa wasu wani ya zo shi da yan uwa ne ce manzon Allah muna son ka jibintar muna da wani al'amari da cikin abin da Allah ya jibinta ma'ana a ba mu dan wani leke na shugabanci mu bamu mu riƙa mu dan dana sai annabi ya ce inna wallahi la nuwalli hadha al-amra ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi ba mun shi ba wallahi ba mu jibintar da wannan al'amari na shugabanci ga duk wanda ya roƙa ya ce a bashi haka duk wanda ya nuna kwaɗayi da mun gano ɗan kwaɗan shugabanci yake to ba za baka ba don alamar mi kenan alamar ba za ka yi adalci ba wata manufa gare ka duk wanda kuma ga shugabanci jama'a ba wahala bane sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shine mai musu aiki ai shugaban mutane haka yake kamar baran su kamar bawan aiki ne jajawar na wahala to ya za ka gifta kanka ga aiki na wahala don haka da mun kana zazzogiro za mu fahimci wata manufa gare ka to ba za mu baka ba ina fatar kun fahimta wannan fomula ya kamata musulmi su rika ta su yi aiki da ita duk wanda kun ga yana kwaɗayin shugabanci kakku ba shi wanda ya hito ya ce a bani kaza ka ku bashi kaga akan haka duk wanda kun haga yayo poster ya ce zai yi takara kaza ina son kaza kun lura da yana son ya takara kakku ku jawo wani can wanda bai kosa rai ne ga abin gaba ku sa shi to shi zai zama shugaba na kiri kuna iya haka nan to ya kamata ku yi gyara sai a zauna kamar elders misali elders sai su zauna ga gari sai a diba yanzu kujera kaza kamar gwamna yanzu ba ga gwamnoni duk sun yi felin ba duka gwamnonin arewa sun yi felin duka babu na kware ga icin kushewa duk sun yi duk they are failures ina fatar kun fahimta to yanzu in mutane za su a kansu adalci ya kamata su yi yanzu ka diba wani gwamna ga ya can wanda ba wanda ya san shi jawo shi an kai hakan ga an kai mai taggo da wando da riga an ka shafa mai shuni an ka nuna shi ga mutane yau ga can yau eh, talakawan jiha ta ma'aikatan eh, eh, ƙananan hukumomi cikin wata na hudu suke babu albashi don Allah ya ku jama'a ma'aikacin gwamnati da ya kai ka saba biya ne 27 ko 30 ga wata da an kai 30 ga watan nan baka biya shi baka bi dan mai karaman magana ba kwana uku ka kara bisa ga 30 ga watan nan ka wahal sai ka wahal da iyali ne to yana ga wata hudu cikin wata na hudu ma'aikatan kananan hukumomi suke na wata jiha nan kusa gare mu babu albashi in ka tambaye shi wai shi gurin madana ya ya ga duk ita sai ya ce ma ya bincika ya anna ana yi sai ma gurma biro mu da gurma da ka biya mutane haƙƙin su gurma da ka ce kai ta gurma da ka amma haƙƙin jama'a tunda ba kuɗin ka da ba ka biya mutane haƙƙin su ka gani azzalimi gobe ta ya kira yan wazifa su kama ya kuwace kuwace bayan bai da imani me amfanin wazifa ka tunda baka da imani kaga dan wazifa mara imani kenan ko eh kaga wazifa ce ba ta yi amfani ba wazifa ba da suna addini aka yanta ba to ai addini amfanin addini imani tausayin bayan Allah yanzu mutum miliyan nawa ya wahalar yasa cikin wahala watannin nan hudu kuma yanzu mu yi addu'a ko ko mu ɗauko addu'ar manzon Allah Allahumma man waliya min amri ummati shay'an shaqqa alaihim fashquq alaihi ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'umma ta ya tsananta musu Allah ka tsananta mai yanzu jama'a wannan gwamna sakare ya sa mutane ne cikin tsanani ko bai sa ba Allah wanda ya tsananta ma ma'aikatan ƙananan hukumomi Allah ka sanya shi cikin tsanani Allah ka tsananta mai kamar yadda ya tsananta ma ma'aikatan ƙananan hukumomin jiha ta yi za ka ce to yanzu tun da ba sakutuna ba kuma mikai bello wata jiha alƙur'ani sakkwato an ka saukar da shi to me kawo shi sakwato duk abin da ya kawo alƙur'anin da an ka saukar makka da madina sakwato shi a abin da ka kai wa azan bello wata jiha ko ba jihar su ba inna mal mu'minuna ikhwatun haka alƙur'ani ya ce mu'minnai duk inda suke yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum don haka yan an taba yan uwanku an taba mu ko ba a taba mu ba jama'a ma'aikatan kananan hukumomin jihar nan da an ka wata hudu ba a biya su ba yan uwan mu ne ko ba yan uwan mu bane wanda ya zalunce su ya sa su cikin kunci ya kuntata rayuwarsu ya kuntata mana ko bai kuntata mana ba to kuma ka ce in yi shiru don me nika shiru kai gurin ma da ka biya su kudin su kaja bincike ya yi in wasa ka bincike kai binciken ka an ka yi kai ma da ya kamata a bincika ba a bincike ka ba kai ka bincika wasu abubuwa ka ka biya su kuɗin su Allah ya shirya da mu kaga duk haka suke duk gwamnonin babu na kware ga icin kushewa duk tambaɗaɗɗi na to yanzu menene mafita ya ku bayan Allah mafita guda ɗaya ce wani gari a samu elders amma ba 'yan shan miya ba shi yasa ka ga nan elders kowa yana da tashi brown envelope kowane wata sai aka yi mai da daddare ga kuɗi in je his excellency don haka his excellency ba wai ya ƙi mutane albashi ba in jawo mutane ya yi bistiti yana yanka elders ba su iya cewa komi to ya kamata elders kuma ku ji tsoron Allah abinda an ma'ana elders dattijai ya kamata ku riƙe dattakunku 'yan kuɗin da aka aika muku wata-wata bai kamata su sa ku zubar da girman ku ba ga jama'a ku ana cuta ma gaba gare ku kuma kun yi shiru yanzu wannan jihar da an kai wata hudu ba a biya ma'aikatan ƙananan hukumomi ba akwai elders ko babu amma sun yi shiru don me saboda shi guruma da yana aika musu brown envelope ko ana ba su kwangiloli ko an ɗauki ɗiyansu an ba su mukamai ɗiyansu na nan cikin gwamnati don haka in mi gwamna ba ma hana musu albashi ba in yankan ma'aikatan ƙananan hukumi gwamna ya ba elders ba su ya cewa komi to ya kamata su ma elders a yi musu nasiya su ji tsoron allah ko elders na kowane gari ko ina za ka iska mahiyawa elders na sun tambaɗe yanzu ina elders na sakwato jika caɓar da annan ana yi sakwato ka caɓa ba wani elder da haka jin ya buɗe baki ya yi magana babu ko akwai babu wanda a elda ya bello ya shi ya elder ni ɗaya ka magana ni ko iyaka mm, eh, <laughs> ke biyu sun ka azamin ko a ce mahaukaci ba kai ku kyale shi mahaukacin banza ko a ce shedani ne shedana ta yi kai wai don wa'azin gada ne kawai shedana ce <laughs> eh? wannan kan fasa tafkuruna ma aqulu lakum to muna roƙon Allah da ya bada iko abubuwa na gaskiya da ake faɗi kak ku damu da mai faɗi ku yi ƙoƙari ku saurara abin da ya faɗi na gaskiya ku yi aiki da shi mu fatar mu kenan ina fatar kun fahimta to abin da zai fitar da mafita daga wannan badakala ita ce elda su dawo mahayyacinsu a zauna a yi tunani yanzu gwamnonin nan sun yi felin ɗinmu yanzu ba ga siyasa tafi ba to wa ya kamata mu tsaye suwa gwamna wanda shi ba zai ci amana jama'a ba zai rike kuɗin ma'aikatan ƙananan hukumomi wata da watanni yana wahalshe su ba wane ne ba zai ji ciwon ƙara ma ma'aikata albashi ba wane ne ba zai zo ma al'umma da mugunyar ɗabi'a ba tun da ya samu ya miƙe ƙawahu na yanzu shi abba ga jiha sai ya zo da miyagun ɗabi'u sai elda su zauna sai a ce wane mun san shi da mutunci ya yi aiki ya ƙare lafiya lau mutum ne mai riƙon amana mutum ne mai mutunci kuma ɗan girma ne ɗan ɗan wane ne kowa ya san uba ne yana da mutunci ko ko da yake yanzu ba la'akari da uban wani saboda da yawa uban kirki ka haihuwar shegen ɗa wanda ya samu matsala najeriya shugaban zaɓe uba ne ba na kirki ba ne amma duk ba da da muke cikin najeriya wajen jawo muna shi kaga shi ya nuna ɗan banza ne kenan albasa ne ba ta yi halin ruwa ba ruwa da uwa albasa lafiya lau amma albasa da yaji na fatar kun fahimta to sai a diba wa ya kamata sai a ce to ku jera kaza wane ya kamata a sa ya takararta sai a kira shi wane ka taho kai za mu tsaye su a takarar kaza ce a a ce a ai wannan qudiyal amrul ladhi fihi tastaftiyani ai hukunci ne elders sun ka yanke ba zabi ne an ka baka this is this is for, for your information only umurni ne muka baka matsayin mu na iyayenka haka ya kamata a yi to faɗi yadda za a yi in ya hau ya zan gwamna elders ɗin nan su ce mai ga abin da suka so su yi ce ba zai yi ba zai yiwu zai yiwu ba amma mutum ne ya zo ya yi sata mummuna sata sata ta yankan ƙabna ka ba satar gada an kai sakkwato kwanakin baya ga ta nan ta tashi ko to da nufin mi an kai satat da nufin an tara kuɗi gwamna za a takara ya tara kuɗin sata kuma in bancin da efc sun ka zo sun ka yada mai wuta ga huska shi fa an manufa kuma da ya ɗauko kuɗin nan naku ne ya zata ya baka dubu biyu dubu uku su ko tanga da bosan ciwon kansu ba an ka sai ɗaura burtuka an ka yi falle uku uku ana ba su falle guda guda sai jiwa mai ƙuri'a na fatar kun fahimta yanzu duk wanda ta tabbata cewa ya zalunci mutane ya kamata a ce kuma ya koma hitowa cikin mutane bidar wani abu bai kamata ba ya kamata mutane su san ciwon kansu su san waɗanda san ciwon kansu kaga sai a jawo wani kamar yadda mutanen Kano sun kai wata shekara kwankwason nan lokacin tinuwa ta ta farko 99 zuwa 2003 sai ya zo kafa ta kowa tun da shi gwamna ne takawa yake yi kwankwasu wannan mai mai jahula gwamna mai jahula eh eh kahin a so lokacin nan bai fara yanzu wagga ta kantina ta za da jahula don kusan akwai danja to shine lokacin nan saboda yana gwamna kafa ta kowa takawa yake yi ya wulakanta elders ya wulakanta jama'a gari ya wulakanta addini komi yayi elders sun ka haƙe shi da yake can Kano suna da elders na san ciwon kansu da tinuwa ce ta kare ta farko yana neman sakan tinuwa. ba pdp yake ba sai elda sun ka haɗu na kano sai sun ka yi mitin sun ka ce to bawan allah na mu ka mara mai baya amma ga wulakancin da ya yi mana don haka dole mu canza shi da wani mu gwada mai cewa har gobe yaro ne an ka ce to ya kamata elders suna da 'ya'ya ko ba su da suna da kanne suna da surukai suna da yara amma cikin elders ba wanda ya tunane ya jawo ɗanai ko ƙane ne ko suruki ne wannan shine tattako amma sadda dun lalura ta taso in dai ba ni a ba ko ɗana ba to sai dai ta wace to siyasar mafi yawan mutanen mu kenan ba ana yi on principle don a cimma wata manufa ba a kai kan kaɗai kake son ginawa to matuƙar siyasa ku ta siyasa ta zan haka har abada ba za ku ci nasara ba shine sai an ka to wa ya kamata a jawo mu hita da pdp mu koma wata jami'a mu koma ampp lokacin nan ita ce opposition political party mu tsaye da wani dan takara sai mu zo mai magani ne an ka ce yayi lokacin shi ko mai jar hula eh, shekarau yana famanin sakaratare mai gamawa ta ga musu da shekarau ya yi demotin ɗin shekarau ya mayar da shi classroom teacher kadiba da famanin sakaratare ba. an kama shi classroom teacher frustration yawa malam shekarau yawa sai ya yi resigning ya rubuta designation ya rubuta designing kuma ya yi rashin sa'a cikin gidan gwamnati yake an ka yi approving ɗin resignation ɗine gwamna ya yi approving an yadda da resignation ɗine ko sakin aiki sai an ka rubuto mai takarda sa an ba shi sati biyu kwashi kayan da gidan gwamnati to nan ne matsala ta shiga to in ya kwashi kayan da gidan gwamnati ya koma yana ba a biya shi kuɗin ritaya ba balle ya sai wani gida ko da na laka an ce kuma an bashi sati biyu to nan ne sai wani daga cikin da sai ya kire shekaru ce kakka damu ka bari za mu ɗebe ma takaicin mai jar hula ai ba kai ɗaya taɓa ba hannu ya taɓa mana haƙe da shi sai ya ce hakwa su ka akwai gida na wuri za ka tai can na baka aro ka zauna lokacin na an ka ba mallan shekaru aron gida ya ya zauna elda sun ka zo sun kai mitin wa ya kamata a tsaye suwa sai an ka ce a ja mallan shekaru cikin elders malam shekaru dai ba dan kowa bane ba kanin kowannen su bane ba surukin kowannen su bane ko sannan sun don mi da sun ka jawo shi don sun san nagartan malam shekaru cikin mutane yau malam shekaru yana cikin mutane masu yar dama dama sai an ka jawo malam shekaru kaga nan sun nuna dattako ko ba su nuna ba sun nuna dattako ba wanda ya jawo ɗanai malam shekaru lokacin nan fa ya ja ce fanin gida ne ya ja ba magana kuɗin kamfen ba komi baya da lokacin an ka jawo malam shekaru ya ce musu to ni ina nika yara da gwamna incumbent sun ka ce kakka damu mu za mu yi ma kamfen haka dai da an ka tsaye da malam shekaru ampp sun ka kira har an yi firamare ampp wani ya ci firamare sun ka kira shi su elders sun ka ce matsayinmu na iyayenka muna roƙonka ka jaye ga manufarmu da shi mai jar hula muna son mu yi magani ne malam shekaru za mu tsayarwa ya ce a sam'an wada'atan sai ya jaye sun ka ce faɗi abin da ya kashe a biya shi ya ce a'a ni na yi muku amma dai gobe in wani abu ya taso in yana dare sai a bani an ka ce an yi ma alkawarin haka sai ya jaye kaga ku kenan yau ma'aikatan gwamnati ƙungiyar kungiyar NLC ta samu matsala da gwamnati yau babu wasu elders da ka iya kiran wakilan gwamnati da wakilan ma'aikata su zauna a saurare su babu su mu daina sakutu babu su sai dai a yi ta Allah a yi ta Allah har su gaji su da kansu amma ba a ce wani elder ya kira su gida ne ya yi interview nan ba babu don haka kun ji kunya elders ya kamata ku dawo ku riƙe mutuncinku ina fatar kun fahimta to shi ne sai sun ka tsaye da malam shekarau ran da mai jahula ya ji shekarau ya ce a to shi ya ba sai ya fita kamfen ba don ya san ko babu sa'a mallan shekarau ba zai kada zai kada mallan shekarau don ya san irin raunin da aka malam shekaru lokacin haka kuma an ka tafi wasa-wasai ana ta dariya ana ta dariya ai mu an oppose muke haka NPDP ke cewa an ka zo an ka yi zaɓe sai ga malam shekaru da ƙuri'a miliyan ɗaya da mai jar hula incumbent gwamna yana da dubu kaga ƙuri'a dubu ɗari nawa an ka tsere mai wajen dubu da wani abu an ka tsere mai shi ne sai NPDP sun ka ce mai ya sa ƙara ya ce haba in abu ya bace bai kamata hankali ya bace ba to in yi ƙara shekarau shekarau yana zaune gida bai da ko ɗari ina gwamna bisa kujerar gwamna in ce shekarau ya yi min magudi to ina aikin mai min magudi shi ba zai sa ƙara ba shi kenan an yi dattako ko ba a yi ba shi yasa yanzu mai jar hula da yadda da jar hula dole yanzu ya san waɗanda ya elders yanzu yana da yana mutunta su ai eh an gyara mai zama ko ba gyara mai ba to haka ya kamata ku yi duk wani mutakabbirin jabbarun haka ya kamata ku yi magani ne don haka 'yan siyasa gada na wawwace mana in dai da gaske kuke yi ku taho ku haɗa ƙarfi wuri guda ku tunkari wannan annoban sai mu kuma mu biyo bayan ku mu shiga gaba he ba ni ne zan shiga gaba ba sai in buɗa muku hanya ku shiga ɗai haka ya kamata in dai da gaske kuke yi amma kowa fito dole sai shi in ba shi za a tsaye su abu sai dai tawace wancan shi ma ya ce sai shi in ba shi za a tsaye su abu sai dai tawace haka kun kai har tawace gaba ɗaya 2012 ba da an ka tashi zai ba haka sun kai ba sun ka tambaɗe wanga da ƙuri'a dubu uku wanga da ƙuri'a dubu biyar wanga ƙuri'a ɗari eh, uku da sha biyar wanda ka dibe shi zai cin gwanda ya dawo da ƙuri'a dubu uku ga jihar duk jihar ga ƙuri'a dubu uku ɗaya ka samu to da magana gwamnati take gare ka cikin mutum sama da miliyan hudu ka samu kwara dubu uku don haka haka ya kamata a yi sai a yi maganin duk wani mutakabbiri mutanen arewa ku zo ku haɗa kanku ba mu sun taimakon kowa illa na Allah ba dai gwamnoni da sarakuna za su wa mai yan malhat kamfen ba to ku sa ƙaho wando guda da gwamnonin nan gwamnan kujera ta ma ya rasa balle yawa mai yan malhat kamfen ku amshi ku te ku ba wani full stop sai a gyara arna su haɗe su zaɓi ne ɗan uwansu mu kuma ku tsaye da musulmi guda sai mu musulmi gaba ɗaya mu taru mu mara mai ba har dalle abu da bai je hukuri an an yaka nan zan jefa amma ku zo shi kenan wanga da pdp ta kire ta bashi yan kuɗi sai ya hito ya takara ya adawa ba haka an kai ba har cikin CPC na an kai ma an yi wata uku ana rike ci game da firamare na CPC kuma duk 'yan gari guda ni ji kamar in sa ice duk in bubbuge su to Allah shiryar da mu mu koma ga karatunmu ka san mu ko ina tabuwa mu kai mu yi karatu mu taɓa current affairs bai yi ma'ana ba a ce word for word za mu fassara kalmomi dole sai mun yi relating kuma da abin da ake ciki mu ba ba da zayyan malamai bane da aka cewa ƙala ya ce lahu gare shi ba haka nan mu karatu ba in mun ka ce ƙala ya ce lahu gare shi kuma sai mu yi relating ne da abin da ke faruwa yanzu ga in ka iya ka ce lecture ta ya kai in ka iya ka ce hirta ya kai in ma ka iya ka ce gamci na da kai duk wasu guda garanni ya rage naka to Allah ya shirye da mu to shine annabi ya ce za ku samu mafi alkhairin mutane ga wannan sha'ani na shugabanci ashadduhum karahiyatan lahu masu tsananta kyama gare shi wanda bai son shugabanci to in an ka ja shi an ka bai shugabanci to insha Allah ta'ala zai performing amma dan kwadai wanda kun ga yana zazzogiro a bashi to in kun ka bashi zalunci zai yi wa duna sharran nasi annabi ce kuma za ku samu mafi sharrin mutane zalwa jahayin ma'abuci fuskoki biyu ne wane ne ma'abuci fuskoki biyu allazi haula haula'i wajahin wanda ke zo mu waɗancan mutane da wata fuska ya nuna yana tare da su wa haula'i wajahin ya taimaka waɗancan abokanan gaban su da wata fuska ya nuna yana tare da su shine zalwa jahaini to shine mafi sharri daga cikin mutane ashe kenan za ku samu mafi sharri daga cikin mutane shine annamimi na fatar kun fahimta don haka annamimanci abin kwarai ne ya ku bayan Allah ba abin kwarai ne. ba in ji ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muttafaqun alai wannan hadisin kuma kun gani martaba ta ƙarshe gare shi mafi mafi ɗaukaka ta eh, hadisi sai muttafaqun alaihi wa an muhammad ibn zaidin anna nasan qalu li jaddihi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma inna nadkhulu ala salatinina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idha kharajna min indihim qala kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rawahu bukhari wannan hadisin an karɓo shi daga muhammad dan zaid anna wanene wane ne zaid uban muhammad zaid dan dan abdullah bin umar anna nasan cewa wasu mutane ƙalu li jaddihi sun ce ne shi Muhammad ibn Zaidin sun ce ne wane ne kakan nashi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma sun ce ma Abdullahi dan Umar kakan Muhammad ibn Zaidin sun ka ce mai inna nadkhulu ala na, ya sahabin manzon Allah ga fatawa muna shiga inda mu, ma'ana shugabannin shugabanninmu fana ƙulu lahum sai mu yi musu magana bi khilafi ma na takallamu saɓana abin da muke faɗi idza kharajna min indihim in mun hito da su in mun ka shiga da inda shugabanni sai mu kama yabon su ranka yaɗe Allah ya tsare ka Allah shi kiyaye ka mu yi musu addu'a ta alkhairi mu yi bambadanci mu yi fadanci ina fatar kun fahimta amma in mun ka hito mun ka dawo inda su bello ya kuma sai mu haɗe da su bello ya a ɓaci shugabannin tare da su abdullahi bin umar wannan abu da muka yayi daidai tambayar da an kawo abdullahi dan umar kenan kaga halin mafi yawan mutane duk waɗannan da ke wa shugabanni bambaɗanci duk da in sun fito inda bello ya kuma tare da su aka ɓace shugabannin haka ne ko ba haka ba ne in kuna so kuma ku ce in kawo sunan wani wanda kuka ga bai ɓaci ku in faɗi abin da ya ce tare da ni da ya taho nan inda nake abin da ya ce <laughs> eh? amma in sun ka koma can kuma sura ran kai ɗi wala mallam bello adawa ya kai mallam bello a ah, to ai ni da tashi adawa bayani ne ni kaga ban yi munafuci ba na yi munafuci a ni bayanan jama'a na ce ba a tare da ni ban tare da su ba eh, eh, abin ga in na bara a minkum wa ma ta'maluna wa min ma ta'amaluna min alfiski na barranta da gare ku da abubuwan da kuka aikata na fasikanci bayyane na faɗi haka nan ban tai can ne musu bambadanci ni dawo da na kama kuskus da ya ba na fatar kun fahimta to sun ka ce muna shiga inda shugabanninmu sai mu faɗa musu saɓanin abin da muke magana da shi in mun fito da wurinsu ma'ana kaga zulo jihai kenan in mun ka ta inda shugabanninmu nuna muna tare da su mu yi musu addu'o'i na alkhairi mu yi musu fatan alkhairi mu nuna musu goyon baya amma in mun ka hito mun ka haɗu da 'yan adawa su irin su bello yabo kuma tare da su bello yabo aka ɓacin shugabannin nan eh, sai mu haɗe da su bello yabo a ɓaci shugabannin ƙala sai ɗan umar ya ce kunna na uddu haza ne faƙan ala ahadi rasulillahi mu kan mun zan muna ya hakan ga matsayin munafunci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka nan munafunci ne kaga annamimanci ba nau'i ne na munafunci ba kaga munafunci ne to kaga mafi yawan mutane yawan munafukai ne sun sani in sun ka keɓanta su ɗai suna cewa wallahi abin da aka yi wallahi bai dace ba amma in sun ka te ba su cewa wallahi bai dace ba ina fatar kun fahimta wani mallami ya ce to ai ba a wa shugaba nasiha sai in ga ka gashi dole na sai ka ta inda yake ko ko in mai wa'azi yake ko limami kake baka isa ka yi wa'azi ba sai ya taho masallacinka ce to mun ji wannan to shin yanzu irin mu iri na don Allah yana yiwa in ta inda suke to su ana tsammanin su taho wa'azi na to ya zan yi kenan ni yanzu yi musu nasiha ta faɗi garan tunda an ce sai mun te ko inda suke ko su taho inda muke mu to mu ba mu zuwa inda suke suko ba zuwa inda muke to ya za a yi yanzu nasiha ga shugabanni ta faɗa ga bello yabo to Allah ya shiryar da mu to shine dan Umar yace mun zan muna kidan ya hakan ga matsayin munafunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rawahu al-bukhari imam al-bukhari lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin kaga waɗannan su ne aya da hadisai guda biyu da mallan ya kawo game da hanin zargin masu zargin annamimi ko don haka kenan mi wannan babin ke karantar da mu a aka tafi straight kada ka tafiyar mace zai kakkai yi zigzag in kana tare da mutum ka yabe shi in bai kusa ko baka tare da shi ka soke shi wannan munafunci ne inji abdullahi dan umar muna roƙon allah ya shirya da mu to sai babi na gaba yace babu tahrimil kadhibi babi mai bayani game da haramcin ƙarya yanzu dai da nan har zuwa kusan ƙarshen littafi duka abubuwan da a haram sune shine ma'anar kitabul umuril manhi anha abubuwan da an ka haramta kaga mun yi haramcin yin giba ko mun yi haramcin sauraren giba sannan mun yi haramcin annamimanci sannan mun yi haramcin ɗaukan magana annamimanci inda shugabanni mun yi zargin annamimi wanda ya raba kafa ya zo ma waɗanga ya nuna yana tare da su ya ta inda waɗancan abokanan gabansu ya nuna yana tare da wasu to yau sai wata haram kuma babu ta harimil kadhibi babi mai bayani game da haramcin ƙarya <laughs> to yau kan bakan da ya ce yau babu wanda zai fita ƙarya mecece ƙarya kishiyar gaskiya ga magana daga aiki duka ƙarya na shigowa ƙarya to haramcin ƙarya ka gashe ƙarya haramce ko tana daga cikin manya-manyan kaba'irori ƙarya sai malamai sun kace ƙarya ta kasu kashi hudu kuma kowace matsayinta daban akwai ƙarya ga Allah kawa Allah ƙarya ita ce mafi girman ƙarya sannan akwai ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma girman laifinta bai kasa laifin wa Allah ƙarya ba ita ce nau'in ƙarya na biyu sai ƙarya ga salihan bayi mutanen kirki kawa bayan Allah waɗanda ba annabawa ba kamar yanzu ka dibi bawan Allah irin mujaddadi dan wado kai masu shau dan wado ƙarya ƙarya ga bayan Allah ba ɗaya take daga laifi ba da wa sauran ordinary ga magarin mutane ƙarya sannan nau'in ƙarya na hudu shine ƙarya ga sauran mutane wa'annan su ne nau'ukan ƙarya kuma kowanne mataki-mataki ne na laifi ƙarya ga Allah malamai sun kace ya kasu kashe biyu wa Allah ƙarya da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ya kasu kashe biyu ehm, kashi na farko shine ka ce Allah ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhali ƙarya kakai Allah bai ce haka nan ba kamar mi kamar magana hausawa suna cewa Allah ya ce tashin taimake ka ina na Allah ya ce tashin taimake ka sau nawa Allah ya taimake ka ba ka tashi ba sannan sau nawa ka tashi kuma Allah ya taimakon ka kenan ya saba alkawari wannan magana banza ce cewa Allah ya ce tashin taimake ka na fatar kun fahimta domin in Allah ya ce haka nan to ka'ida ta fa in ka tashi ya taimake ka to in ka tashi bai taimake ka ba akwai saba alkawari ciki to sau nawa mutum nan ya yi tannakulla ya samu kuɗin mota ya shiga roka ka diba roka ba don na ibadan ko Legas. cikin roka duk iskan nan bisa kai ne kila ga damana na tun barin garin garuwa aka yi musu hayakka cikin garin ibadan yadda ibadan ko Legas ya shekara guda yana kwadago bayan shekara guda sai da yan uwa ne sun kai mai tarbacin kuɗin mota ya dawo gida an taimake shi ya tashi ko bai tashi ba <laughs> to kun ba a taimake shi ba <laughs> ya sha faruwa ko bai sha faruwa ba ya <laughs> siyasa ya tashi ya yi babu kwana babu an daidai da sallah matsala ta gare da cin abinci ana can wurin yawon kamfen da kuɗi nai da na iyali nai akwai wani ɗan siyasa har kwanonin mata ne da gadon gadajin mata ne da kayan ɗakin mata sai da sai so an kasa ga siyasa kuma an ka ce ya faɗi jama'a ya tashi ko bai tashi ba ƙauye duk inda ƙauye sai da ya tahe wani wuri sai an aje mota a taka ƙasa wanda ko masallaci ya zuwa ya kai mai yaya mai nisa yau ga shi ka taka ƙasa shiga ƙauyuka amma kuma an ka yi kamfen ku bai faɗi to shi ya kamata ya ɗauku maganan don to ya an kai ya tashi amma an ki taimako ne don haka cewa Allah ya ce tashi in taimake ka Allah bai ce haka nan ba mashi'a ce ta Allah in ya ga dama ya taimake ka in bai gani ba ya bari waɗanda Allah ya wa alƙawari su ne waɗanda taimake addini in tansurullahi yansurkum shi alƙawarin da Allah ya in kun taimake addini shi wannan ƙa'ida ce Allah ya taimake ku <coughs> ina fatar kun fahimta shi alƙawarin da Allah ya wanda duk ya taimake addini tabbas zai ga taimakon Allah Allah zai taimake shi to <coughs> hakan ga yana daga cikin wa manzon Allah ƙarya ka ce manzon Allah ya ce kaza alhali ka san ƙarya kai, annabi bai ce ba to wannan shine bangare na farko nawa Allah da manzon Allah ƙarya sai bangare na biyu sai ka jawo wata aya ka fassara ta yadda ga dama ka san ba haka na ayan nan ke nufi ba yana cikin wa Allah ƙarya ko ka ɗauko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fassara shi yadda ta yi ma daɗi ka tabbatar da ba haka nan manzon Allah ka nufi ba amma saboda ƙaryan hali ka fassara shi yadda ka ga dama kawa manzon Allah ƙarya to akwai ayoyi masu yawa da hadisai game da wa Allah ƙarya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa faman azlamu mimman iftara alallahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi ilmin inna allaha la yahdi alqauma na. babu mafi zalunci duniya in kana bi katon azzalimi wanda babu iri nai to babu mafi zalunci duniya kamar wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah wanda yawa Allah ƙarya ya yi ne liyu dillan nasa don kawai ya batar da mutane daga tafarkin Allah bai gairi ilimin ba tare da ilimi ba na fatar kun fahimta don kawai ya batar da mutane da koko don ƙarshen al'amari me manufa ta ga ƙaryar domin ƙarshen al'amari ya batar da lamun nan sai ta zan lamul aqiba ba lamul illa ba ana iya mai ta lamul illa kuma ana iya mai ta lamul aqiba liyudillan nasa ba ga lamun nan ba don ƙarshen al'amari ya batar da mutane bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba sai Allah ya ce waɗannan azzalumai ne masu Allah ƙarya inna Allah la yahdil qawmaz zalimin Allah bai shirin da mutane azzalumai su wane ne azzalumai anan masu wa Allah ƙarya wani wuri Allah ya ce fa man azlaw mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah babu mafi zalunci duniya kamar wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah aw qala uhiya ilayya ko ko yace an yi min wahayi wa lam yuha shay'un alhali ƙarya ce ba mai wahayin komi ba kamar wanda yace an yi mai wahayin salatul fatiha ƙarya yake yi ƙarya ta makarishin banza ai ma wahayi ko annabi hake ina fatar kun fahimta wa man qala sa'unzil da wanda yace da sunna zan saukar da mithla ma anzalallah kwatancin abin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad ni ma zan yi qur'ani irin na annabi shi ma ƙarya ya kai kaga waɗannan duk sun shiga cikin yanwa Allah ƙarya ko Allah ya ce babu mafi zalunci kamar su shi ko annabi cikin hadisi sahihi yace yi min ƙarya ba ɗai yake gawa sauran gama garin mutane ƙarya ba ma'ana wa manzon Allah ƙarya ya fi muni ya fi girman laifi bisa ga wa sauran mutane ƙarya domin manzon Allah ba ɗaya yake da sauran mutane ba yana da extraordinary daraja akan sauran mutane yanzu jama'a an ka ce bello ya ya ce mutum nawa ka ɗauka ba kowa ka damuwa ba amma in an ka ce manzon Allah ya ce duk wanda an musulmi duniya gaba ɗai to shi kenan sam'an wada'atan ashe kaga kenan wa manzon Allah ƙarya ba ɗaya yake da bello ya bu ƙarya ba ina fatar kun fahimta to sai manzon Allah ya ce fa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari to duk wanda yayi min ƙarya da gangan ijiya na ganin ijiya da gangan ba kuskure ba mantuwa ba wahami ba jahilci da gangan ya killa ƙarya jingina ma manzon Allah annabi ya ce to ya tattali mazauni ne daga wuta ma'ana yana da aikin zama cikin wuta zai zauna cikin wuta kuma ya daɗe don haka ya tattali kaga mi annabi ya nuna duk wanda yawa manzon Allah ƙarya kenan dan wuta na kuma in ya shiga ya daɗe fa ba 'yan shekaru 'yan cino ba zai yi shekaru masu yawa cikin wuta shi an ma'anar hadisin kaga wannan shine game da wa Allah ƙarya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka ce Allah ya ce alhali bai ce ba ko ka ɗauko maganar Allah ka fassara ta ba yadda Allah ka nufi ba ko ka ce manzon Allah ya ce alhali manzon Allah bai ce ba ko ka ɗauko hadisin manzon Allah ka fassara shi ba yadda manzon Allah ka nufi ba kuma da gangan wannan duk sun shiga cikin wa Allah da manzon Allah ƙarya <coughs> to sai ƙarya ta uku shine wa bayan Allah ƙarya ka samu mutumin kirki kamar sahabin manzon Allah sai ka yi mai ƙarya irin yadda ake wa Abu Huraira mafi yawan makaryata duk ba ga Abu Huraira suka laɓawa ba to don mi wai makaryata sun kafi baje haja su ga Abu Huraira saboda amincin da aga musulmi ga Abu Huraira shi kuma Abu Huraira ya samu wannan samun aminci ne ga musulmi ta addu'ar manzon Allah wata rana abu huraira yawa mahaifiyarsa wa'azi ki zo ki imani mahaifiya ta bata musulunta ba lokacin sai ta samu maganganu masu muni ta faɗi game da manzon Allah sai rayuwar abu huraira ta ɓaci ya fito ɓaci dare ya zo iska manzon Allah ce manzon Allah nawa mahaifiyata nasiha ta musulunta amma ta faɗi maganganu ba ji daɗin su ba game da kai annabi yi mata addu'a Allah ya shirya da ita sai annabi ya ce Allah ya shirya da mahaifiyar abu huraira Allah ya shirya da mahaifiyar abu huraira Allah ya shirya da mahaifiyar abu huraira sai ya koma gida yana komawa gida yana taɓa ƙofar gida sai ta ce wane ne ya ce ni ne abu huraira sai ta ce ka jira ni tana ƙare wanka ta fito ta ce a shaɗu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah addu'ar manzon allah ta gama da ita ta musulunta abu huraira ya dawo cikin murna ya ce manzon allah mahaifiyata allah ya amsa addu'a ta musulunta ya ce alhamdulillah annabi ka yi min addu'a allah ya sa min sun musulmi cikin zuciyata allah ka sa so na cikin zuciyar musulmi sai annabi ya mai addu'a Allah ka sa sun musulmi cikin zuciyar Abu Huraira Allah ka sa son Abu Huraira cikin zukatan musulmi don haka duk wanda an musulmi na ƙwarya yana son Abu Huraira shi yasa da an ce ma hadisi an Abi Huraira sai ka ji wata irin natsuwa cikin zuciyarka to shi yasa duk mai yin ƙarya sai ya laba garai ina fatar kun fahimta ƙarya an taɓa jingina ta ga ƙarya ƴan uwarta ba za ta tsaya ba sai dai a biɗi gaskiya a jingina to an san abu hurera mutumin kirki na shi yasa mafi yawan makarita ka labawa gare shi ina fatar kun fahimta kamar kawa sahabin manzon Allah ƙarya ko ka ɗauko wani malami na musulunci irin imamu malik irin imamu shafi'i irin imamu ahmad bin hanbali ko imam abu hanifa ko dai wani malami wanda musulmi sun ka gamsu da shi sun yadda da shi suna koyi da shi ga addinin su sai ka ce ya ce kaza alhali ƙarya kake yi bai ce ba muka ce cikin risala ai mai risala ya ce kaza bayan ƙarya kake mai risala bai ce haka nan ba ina fatar kun fahimta to wannan shi kuma shi ne mataki na uku na ƙarya sannan daɗa saiwa sauran gama garin mutane ƙarya shekarun jewa ne bugo mini waya mallan mi an ra'ayinka game da mu'awiya mu'awiya ɗan abi sufyan wai wani ya zo ya ce na faɗi maganganu masu muni game da mu'awiya labarin da na kawo ne na san na cewa ma'auya dan sarki ne an ka tuɓe ne da sarauta sun ka talauci ni ni ce ma'auya talaka ga hadisi mun ka karanta wata mace ta zo ta ce ma ɗiyar ƙais ta zo ta shawarci manzon Allah da mu'awiya da abul jaham sun zo nema na aure annabi haki bani shawara da usama dan zaid annabi ce to amma dai mu'awiya shi talaka ne bai da kuɗi kaga ba ni ni faɗi manzon Allah ya faɗi manzon Allah kuma irin fadar da aga ma'auya gari shi bai sukan ma'auya. ina fatar kun fahimta ce ma talaka ai ba suka bace wata suka da wadda ke nakasa ka ga addini yace shi kuma abul jaham sanda ta kullun tana nan ka fada tai ma'ana mai yawan dukan mata ne yace take aure usama ba ga hadisi mun ka karanto ba to ne an ka na san wani ya ƙara ba gaba yazo yace na na za na ina zagin ma'auya to na zan dan shi'a kenan sai wasu sun ka bugo mini waya kaga sun yi adalci inda ba irin su bane shikenan sai a yi kilarin dina mai sukan muawiya sahabban manzo Allah nika suka don haka na zan dan shi'a sai sun ka bugo don su yi confinement malam me ka game da muawiya nace wane cikin muawiyoyin an ka ce muawiya dan abi sufyan nace ra'ayi na game da shi shine musulmi ne na farko na biyu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kake cewa ni ce a'a ai mu ahlus sunna in mun ka ce ma mutun sahabi shi a tsololo tazkiyar da zakawa mutun ga ra'ayi na ahli sunna domin ahli sunna sun yi ijma'i sahabban manzo Allah duk adallai ne don haka in ka ce wani sahabi na to ba sai ka ce kuma yana da kaza yana da kaza ka kai mai karshe magana ta kare wasu da nazo bayan sahabbai ke bukatar ka ce ai tabi'i ne yana da kaza yana da amma da an ce mutum sahabi ne to mu shi a koli ga taskiyar mutum Ni ce bayan zama ne sahabi kuma ko cikin sahabai ba ordinary sahabi ba ne yana da wata extraordinary daraja da ba kowane sahabi ya same ta ba yana cikin sakatarorin manzon Allah masu rubuta mai wahayi Ni ce don haka ya nuna mu'awai amintacce ne wurin manzon Allah ko bai aminta ba manzon Allah bai da abin da ka bugun gaba da shi kuma alquran da Allah ya saukan mai littafin Allah to sai ya jawo mu'awai, inda duk an ka saukan mai wahayi ya ce mu'awiya rubuta muawiya na cikin wanda ka rubuta mai ashe annabi ya aminta da shi ko bai aminta da shi ba nace to wadanda sun ishi muawiya ba abin zamu ce mai illa haka to ya zo ya ce karan kana suka tunce wallahi ƙarya ya kai mini <laughs> wata rana malla abubakar gumi Allah shi mai rahama ya ce susa jiki ba ta kara alwalla wani da an nesa sai ya ji kamar mala ya ce tusa ba ta kara alwalla sai ya ce malla abubakar gumi ya ce tusa ba ta kara alwalla susa ya ce susa mutum ya soki jiki nai sai ce tusa ya ɗebe s ya sati <laughs> don haka ku zanka saurare na fahimta in baka gade baka yi tambaya ya fi ka ka karar da abin da ba a ce ba muna roƙo Allah ya shirya da mu to nau'ukan ƙarerayi kenan ko to yanzu ƙarya ta game duniya ƙarya babu kama hannun yaro manya ƙarya yara ƙarya yaro yau ya iya ƙarya yaro hudan firamare kuma ko firamare kilas wan fa ka towa ya ce baba an ce a ba mu naira ashirin mu sai takardar rubutu kuma ƙarya ya kai sun ya kai ka bashi naira ashirin ya taya sai kwai da kwai kaga yaro ya ebi ya yi ya yi ƙarya <laughs> yara ƙarya manya ƙarya shugabanni ƙarya talakawa ƙarya maza ƙarya mata ƙarya sarakuna ƙarya mabiyansu ƙarya 'yan siyasa ƙarya ko yau ƙarya ta game ko ina, malaman addini ƙarya almajiransu ƙarya ƙarya ta game to jama'a ku sani ƙaryan nan da aka ta zubawa babu asibin babu lahadi kullun sahiya ya kamata united nations ta yi declaring ɗin kwanuka akwai kwanukan da aka faɗa game da malaria ko akwai kwanukan da aka wada game da ciwon kuturta akwai eh, ranar mata akwai ranar mi ya kamata a yi da kilarin ɗan rana united nation ta yi da kilarin ɗan rana ranar da za a haramta ƙari ranar da ka kowa ya ƙarya ran nan ranar haramcin ƙarya ko dama ƙarya haramci ranar da za a hana ƙarya yau yau yau da bakin faɗi hitowar rana hatta faɗi ka kowa ya ƙarya jama'a akwai asibi ko lahadi ga ƙarya babu sahib da baka zuka ta ba malami ya zo wa'azi ya yi ƙarya cikin wa'azi almajiri ya zo yawa malami ne da kai mai wa'azi ƙarya mallan ya ce kaza kuma ƙarya ya kai mallan bai ba haka ne ya ce ba to ina mafita dan siyasa ya zo ya ce ya ku jama'a ku zaɓe ni in kun ka zaɓe ni zai muku famfon fura da ina zai jawo shi ina gulbin hura yake inda zai jawo famfon <laughs> ya san sakkwatawa yan kwaɗan hura ne don haka zan yi muku famfon fara shi ko ba sakkwace da ya ji ba ya ci awon ga kaɗa yi da shi <laughs> to Allah ya shirin da mu to ya ce babi mai bayani game da haramcin ƙarya ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wala ta kafa ma laisa laka bihi ilmun inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bibi duk abin da baka da masaniya game da shi duk abin da baka da tabbas to kakka bibiye shi jita jita ma'ana ai na jiya ga BBC wan faɗa ma cewa abin da BBC ta waɗi gaskiya ne ba ƙarya ba ce BBC na ƙarya ko ba su yi rediyon America na ƙarya ko ba su yi da Jamus da Rima rediyo Rima rediyo ma da an garin musulmi ta yi ƙarya balle BBC da garin kafin rai ko rima rediyo ba su ƙarya to garin musulmi fa duk ma'aikatan rima rediyo musulmi ne insha Allah amma sun ka zuga ƙarya to ina ga BBC ina ga rediyon America ka gani don hakan ga cewa na ga BBC ba dalili sai ka bincika shine Allah ya ce kakka bibi duk abin da baka da masaniya game da shi in don jita jita duka ba aiki da jita jita don me sai Allah ya ce inna sam'a domin ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciyarka da hake tunani da ita kullu ulaika kana anu mas'ula duk wannan ya za bin tambaya gare duk sai an tambaye ka gobe kiyama don haka ayi hattara wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun dan adam bai taba yin lafazi da wata magana ko wace iri ce karama ce ko babba illa ya face gune shi dan adam din raqibun atidun akwai mala'iku biyu nan masu tsaro da raqibu da atidu suna rubuce duk abinda wa inna ladaihim lahafidina kiraman katibina yaktubuna ya eh ya eh, eh, alamuna ma taf'aluna wa inna alaikum lahafiz lalle gare ku akwai akan ku akwai matsara su wane ne matsaran nan Ka kaga raqiban da don dinnan mala'iku eh wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina masu girma marubuta masu daraja wurin Allah kuma marubuta ya'lamuna suna sani da ma na duk abin da kuke aikatawa Allah ka ba mu iko mu faɗi daidai mu aikata daidai don haka a ji tsoron Allah ya kai bayan Allah duk ƙaryar da ka san kayi an rubuta kuma gobe kiyama sai ka maimaita ta gaban Allah gaban duk halittu duk abin da kake jin kunya ko kake tsoron a tsaye ka gaban Allah ka maimaita to kanka faɗe shi don sai ka maimaita shi fa yanzu duk abin gada nika wa'azin gada nika ba ana ana rikodin ba ga mai ɗauka da hoto ga mai ɗauka wanda babu hoto ‘yan an sawa da kasan bello ya bune azzaune to hakan ga duk abin da muka aikata rayuwar mu ta duniya da bakin sanda ka balaga har ran da mala'ikin mutuwa ya zara rayuwarka duk abin da ka faɗi ko ka aikata yana na an yi rikodin kuma za ka mai ba karanta ma aka kana e na yadda ko ban yadda ba kai za ka karanta abinka kai za ka maimaita wannan rikodin da an kai lokaci kaza na ce kaza lokaci kaza na aikata kaza gaban Allah gaban duk jama'u Allah ka shiryar da mu to sai hadisai ya ce wa ibn mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati wa rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nar wa rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allah kadhaba muttafaqun alayhi wannan hadisin an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'udu yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce asalin hadisin annabi ya ce alaikum bis sidqi ina umarninku da yin gaskiya gaskiya daga magana daga aiki kakka faɗi komi sai abin da a gaskiya kakka aikata komi sai abin da ka san gaskiya ne yace ce ina umarninku da gaskiya fa inna sidqa domin gaskiya ya hadi ilal birri yana shiryarwa zuwa ga da'a albirru da'a ga Allah wa innal birra shi kuma da'a ya hadi ilal jannati yana shiryarwa zuwa ga aljanna Allah ka sa samu aljanna wa innar rajula kuma lalle mutum layas duku zai faki yin gaskiya ga magana ce daga aiki nai waya ta harar sirka ga wata riwaya ya kawo muku ita waya ta harar sirka kuma zai yi kirda don yin gaskiya daga magana ce daga aiki nai hatta yi kutaba inda Lahi siddiqa har sai an rubuta shi mai yawan gaskiya siddiqi wurin Allah musulunci musulmi na da martabobi guda hudu darajoji guda hudu su ne darajoji cikin musulunci daraja ta farko shine ta annabta mai bi mata shine ta siddiƙi sai shuhada sai salihin ina fatar kun fahimta kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul nisa'i ku kawo ayat wa man yuti illaha wa rasulahu ko war rasula wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa shuhada'i was salihina yace wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda yayi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulaika to waɗannan <clears throat> ma alladhina an'ama Allahu alaihim yana tare da waɗanda Allah ya ni'ima akan su Allah kai mana ni'ima minan nabiyina na daga annabawa ita ce martaba mafi tsololuwa da Allah ke babawa wasiddiqina da kuma siddiqai irin sayyidina abubakar manzon Allah kira shi as-siddiq saboda da ɗaya rana manzo abubakar sayyidina abubakar bai yi musu wani abu da ya ji ga manzon Allah ba da ɗaya rana shi ɗaya an mutum min da ran da manzon Allah ya kira yace sam'an wa da'atan ya rasulullahi bai tsaya an kai ja in ja da shi ba shi yasa wata rana mun karanta cikin bukhari wata rana matsala ta shiga tsakanin sayyidina abubakar da umar sayyidina abubakar ya bata ma umar rai sai umar ya hasala abubakar eh, eh, eh, sayyidina abubakar ya ba umar hankuri umar ya kifucewa ya yi lallashin umar ya kifucewa ya zo inda manzon Allah wai ya roƙi manzon Allah ya roƙan mai umar ya yafe mishi sai annabi can sai dai Allah ya sanya zuciyar umar sai ya yafe ma abubakar ya zo gidan abubakar abubakar bai nan sai ya yi wurin manzon Allah sai ya iska ma abubakar da zuwa sai annabi aza faɗa wai ba ku rabuwa da sahabi na cewa da abubakar shi faye yi laifi kuma shi shi an ka shigan ma wai ba ku rabuwa da sahabin ganawa cewa da abubakar dukkan ku ba wanda bai karyata ni ba amma da ɗaya rana abubakar bai karyata ni ba ba wanda bai fito na fito da ni ba da ɗaya rana abubakar bai fito na fito da ni ba yadda ya kama faɗin darajojin abubakar sai abubakar ya ce wallahi manzo Allah ni abban da gaskiya yace na sani amma dai bani son a taɓa ka to da bakin sannan mutane sun ƙara sanin matsayin abubakar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fatar kun fahimta to shine yana cikin siddiqun abubakar as-siddiq siddiqul akbar kaji to shine Allah ya ce fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada sai shuhada'u wayannan mutafagen fama Allah ka ba mu shahada was-salihina sannan managartan bayi waɗannan su ne matakai mataki mataki guda hudu annabci annaba sun yi siddiƙai siddiƙai sun yi shuhada'u shuhada'u sun yi salihina ko cikin salihina Allah ka samu Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa to Allah ya shirya da mu to ina yake shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai fake yin gaskiya ba hatta ya kutaba inda Allah ya sai an rubuta shi matsayin siddiqi mai yawan gaskiya sifa mubalaga ta sadiqun siddiq mai yawan gaskiya shine siddiqi wa innal kadhiba yahdi ila fujuri shi kuma wannan asali ne wa iyyakum wal kadhiba ka shaidan ku da ƙarya fa innal kadhaba domin ƙarya ya hadi ilal fujur yana shira zuwa ga fajirci fajirci shine sakon Allah fujur an samo shi daga kalmar fajaru me ma'ana alfajaru ai ashaqu tsagowa tsage abu ma'ana alfajir shine mai tsage domin yin karan tsaye ga dokokin Allah ina fatar kun fahimta yace ka shaidan ku da ƙarya fa innal kadhiba domin ƙarya ya hadi ilal fujur yana shirya zuwa ga fajirci fajirci shine saba ma Allah kishi ya da'a ga Allah wa innal fujur shi ko fajirci ya hadi ilal nar yana shirya zuwa ga wuta duk wanda ya zan fajiri bai tuba ba kuma Allah bai mai rahama ba zai shiga wuta Allah ya tsare mu daga wuta wa innar rajula lalle ita ko wuta wa innar rajula lalle mutum ya yakdhibu zai fake yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba sai an rubuta shi mugun makaryaci kaga kazzaban sifa ce mubalaga ta kadhibun sai an rubuta shi mai mugun makaryaci mai yawan karya wurin Allah da an rubuta ka cikin miyagun makaryata ko ai kaga karya ka ta kare Allah ya tsare mu daga karya muttafaqun alaihi wa an abdullahi bin amrin bai shiga to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka faɗi jiya naman ce jiya sha uku ga watan april ko 2013 in kun tuno sha uku ga watan april 2007 an ka kashe malam ja'afar don haka jiya ga kalanda ta nasara jiya shekarar malam ja'afar jiya shekara ta shidda da rasuwa sai mu yi mai addu'a ba maulidi ne muka yi ba mu addu'a muke yi mishi Allah ya hana wa magabatanmu da na gabace mu addu'a eh, ya Allah ka ce a cikin suratul hashari wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين amanu rabbana innaka ra'ufur rahim don haka Allah bai hana mu wa waɗanda na gabace mu da imani addu'a ba ya Allah muna roƙonka Allah gafarta mu mallan Ja'far Allah ka yi rahama ga kabari Allah ka yi rahama gare shi Allah ka gafarta mishi kai mai rahama muna kyautata mai zaton yayi shahada Allah ka tabbatar mishi da wannan shahada Allah ka sadar da mallan Ja'far da duk abin da ka yi tanadi ga shuhada'u Allah ka ishi iyali nai Allah ka albarkace su Allah ka wadatar da su daga wadatarka Allah ka zamo maga isa gare su sauran malaman da ya bari yan uwa ne Allah ka tsare mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka tsaye da su bisa ga gaskiya Allah ka tabbatar da su Allah siratul mustaqim mu kuma mabiya Allah ka sa mu rayukan mu albarka in ta mu ta zo Allah ka sa mu ma mai mutuwa ta shahada Allah ka arzuta mu da shahada Allah ka arzuta mu da shahada Allah ka arzuta mu da shahada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Yay!